su watanni masu albarma إلا هذا tun lokacin da Allah ya mutu sabbai da kasai shekara a ta biyu a sanata ibna ashara shata shekara tana kwanci ne da watanni goma sha biyu min minha arba'atun ruhu daga ciki akwai guda hudu masu albarka daga Allah shi ma yake cewa min minha arba'atun ruhu guda wanne da wanne sai tafsiri ya zuwa sunna ke zalatatun zalatatun mutawadiyat guda uku suna na ajiri zulqa'da sha ɗaya sha biyu wata ɗaya wa rajab mudar sannan kuma da rajab da mudar ba na ƙarfi da mudar cikin larabawa ke kuma suke kirga cewa allazi bai da jumada wa sha'ban yana na tsakanin jumada da sha'ban a domin da jumada da akhir sai mai sai rajab sai kuma sha'ban ga Allah mai kuma mana tuzlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawukan ku a yaushe kenan fihinna imma zama fihinna ya koma zuwa watanni goma sha biyu ko kuma fihinna a ina arba'atul hurum wala tuzlimu fihinna anfusakum wa qatilul mushrikeena kaffatan girmama watan wata falalar wannan wata na shaharullahi muharram a shafi na goma ana ce mai shaharullahi muharram da babban azim A shashi magabata ma suna ta cikin watanni guda hudu masu albarkar zulqida zulhijja muharram da kuma rajab a cikin wanne ne mafalala wasu shashi magabata suka cewa mabibici a cikin su shine shaharullahi muharram al-hafiz ibn rajab al-hanbali rahimahullahu sitallahu al-ma'arif bima di mawasim al-'am min al-ramadan yake cewa malamai sun yi sabani bi ayi al-shuhur al-hurum al-afdal a cikin watan ni da wata mai alfarma shi ne muharram sannan kuma ka cika shi da wata mai alfarma daga yanzu ƙarshen wata mai alfarma kenan zulhijja sannan kuma na mu fada cikin wata mai alfarma al-muharram to fa laysa shahrun fi sanati ba'da shahri ramadan a'zamu 'inda Allah min al-muharram babu wata da yake da girma da fadala kuma Allah fadda ramadan fiye da wannan wata da al-muharram to ana ce mai shahrullah saboda ne mai ce ta halibi saboda tsananin yadda ake haramta ta'addanci a cikin shi mana komai ba a yi na zauna shi muke al-imamu nasai ya rawaito hadithin abu dhar al-ghifari abu dhar al-ghifari kuma jundab ibn junada ya tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu layli khayr a cikin dare ne da dare ne bi kuma wa ayyu al-ashhuri afdal sannan a cikin watanni wanne ne bi falala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce khairul layli yawfu mafi da dare cikin shi can cikin dare ba ba ba ba kaga kenan sallah can cikin dare ta ke ci sallah a farkon dare kamar da muka saba tarawih mafi yawanci farkon dare to kaga na can cikin dare ya ka balala ke da farkon dare amma sai dai abin ya riga ya shi kuma sai dai a ƙarshe ne ake kokarin sa shi a ƙarshen dare ko ma yaushe ne ka tashi da daddare to ibada a wannan lokacin ya fara kwakwale wa afdalul ashhuri to mafificin wata kuma shahrullahi alladhi tad'unahu al-muharram watan Allah da kuke ce mai al-muharram to kaga kenan watan Allah da ake ce mai muharram shine mafificin wata wannan banda ramadan ne ana ramadan yana gaban shi to shine ke bi da ramadan daga cikin abubuwan da ke nuna maka azumi a cikin wannan wata na al-muharram hadithin da imam muslim ya rawaito daga abu hurairah ya bada nan ma'anar 747 shi wancan kuma na na watan al na watan zulhijja hadithin ibn abbas la ta ayyami da al-amal salih fiha ahabbu ila allah min al-ayyam a cikin kwanakin duniya babu kwanakin da Allah ya musar aikin alkhairi fiye da wannan kwanaki goma na zulhijja daga shi kuma imamu bukhari roto shi imamu bukhari roto shi da namba 969 969 wannan kuma nan muharram a imamu muslim ya roto shi 747 daga duka numbers din special ne 969 wannan kuma 747 Hadithi imamu muslim ya roto daga abu hurairah ya ce masalaka sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalus siyami ba'da ramadan cikin azumi banda na ramadan shine da watan Allah da ake cika ramadan ba to kai na tambayi kai ma ka tambayi kanka azumi nawa ka shirya za ka yi a da shi azumi nawa ka shirya za ka yi to ga kana la kana dai mutum ya samu litinin alhamis sha uku sha uku kaga a duk sati kenan kai litinin alhamis za ka yi biyu kenan to kowane sati sati mu kaga za ka yi takwas kenan sannan kuma sha uku sha uku sha biyar kaga ya zama ka yi azumi sha biyu to ka yawaita dai azumi iya da za ka iya shi ne mafificin azumi bayan da na ramadan wa afdalu salati ba ba'da al-fariidati salatu al-layl mafificin mafificin sallah banda ta farilla ita ce sallar sallar dare hadisin kaga hadisin mai inganci imamu da ya kawo ta shubuha a nan in an ce mafificin azumi bayan na ramadan shine na shahrul lahi muharram za yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yayi ta azumi a Sha'ban bai yi ta azumi a Muharram sai ce jawabi anan yana yiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam san falalar al-Muharram ba sai a ƙarshe ƙarshen rayuwar shi kafin ya samu ya ko kuma wani su hanzari suna iya buduro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su shi yayi ta azumi a ciki kamar yawan tafiya kamar rashin lafiya to kaga cewa da Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam shahrullahi al-muharram yana da maka girman wata wannan ana ce mai idafatu takrimin wa tashri domin da Allah ya danganta wasu bayi gare shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce subhanallahi asra bi 'abdihi kaga bi 'abdihi bawan shi Allah ce ka ba lahum rasulullahi rasulullahi manzo da wayi da Allah naqatallahi wa subiya duka wannan yana da maka idafatu takrimin wa tashri a dukkan watannin babu watan da Allah ce shaharullahi sai babu sai al-muharram dole sai zama wata ne da yake yawaita azumin muka a ciki da idan Allah za samu falalan shi sai dai shi bai zo kuma cewa yawaita ne ayyuka na gari gaba da abin da aka kebance shi da shi ne azumi amma shi watan zulhijja dukkan al'amalu salih ba min ayyamin kaga shi ah, al-muharram azumi wancan kuma da azumi da sauran sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa thawabu sa'imihi li wajhi ilahihi sakamakon wanda zai azumi dan neman zatin Allah fil khuldi inda malikihi maqsud wa cancin aljanna suke ta'addanci kuma sai a duka musulunci saboda wannan shekarar da mu shiga mu yi tawassuli da ayyukan da za musamman azumi Allah bai da ya kama hannayen su sannan kuma Allah bai hima da kuka ya duniya su ne a cikin ranar Ashura kuma Ashura cin Muharram ne Allah zai ritar da Annabi Musa da mutanen shi ya dilmiyar da Fir'auna da mutanen shi to kaga babbar rana ce musamman ga mu'mini da wannan yawa cikin sahihi Bukhari sai Muslim hadisi Ibn Abbas

선생님 da dai annabi sallallahu tseratar da annabi Musa da kuma dilmiyar da Fir'aun gaba kashe al musulmi wannan abin yana bakanta wa mutum da sosai a kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kisan gilla kaga ta dalilin haka kuma Allah ya saka ɗaukaka mai daraja ne sai ya kasance shahidi ne idinillahi ta'ala gama kuma ai kafin shi al-Husayn a kashe shi ai an kashe baban shi ali ibn abi talib ibn muljim ya soke shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-hasan wal husayn sayyida shababi ahli janna wa abuhuma khayrun minhuma baban su ya fi su don kake kenan ma makoki ne kuma menene to nawa ya kamata kenan na baban kenan ga gurin sunna kuma Uthman ibn Affan ya fi Ali ibn Abi Talib falala to shi ma kashe shi

tun da gurin su aka kashe shi kuma a kasar wa ya kashe shi ah, su ne za su ba da amsa wa ya kashe shi wannan kaga cewa tarihi a zura za ka gama da bai kama kuma gana a kan kisan al-husaini kuma shi da alaka da ashura sai dai shi tarihi ne ya zo daga baya-baya bayan da sauran manzo Allah sallallahu alaihi dai ka roki Allah shahada da gasken gaske to Allah zai baka shahada ko da ka mutu ne akan gadanka sai Allah kawai ɗauka kama daraja kai ka matsayin shi to wannan babin yana da muhimmanci sosai domin zai warware maka mafi yawanci mushiroli da ake yi kawo sai me yasa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in Allah kai shekara ta gaba zai azumi na ashura zai azumi tara ba kenan sai a ƙarshen rayuwar shi Allah sallallahu alaihi wasallam ya azumi kuma gashi an ce tun lokacin da ya tun lokacin annabi musa alaihi salam ya kasance na da su ma yahuda tun lokacin sun kasance suna da musamman tun cikin jahiliya ba sun kasance suna zai ce ya a fi haini ya ba cikin sahih bukhari da muslim an ummi al-mu'minin aisha radiyallahu anha qalat kana yawm ashura tasumu quraish bil jahiliya ranar ashura quraish sun kasance suna azumtar wannan rana tun wai ka je ka jijjima kanka ciwo ba wannan ba sunna ba ce ta kan sallallahu alaihi Za zalla ko kadan bai ce haka ba bai ce kuma rana ce ta zama makoki ba wanda wannan ko da gurin a'immatu shi'a a doke-doke da ake suke cewa nan haramun koke-koke haramun mutum ya ta dukan jikin shi haramun me yasa suke kenan kada la shakka da bukata da wannan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa adam kanu yasumuna wa kana sai mutane su yi ba kafin a yi hijira ke bayan da ya hijira a shekarar a shekarar farko bayan hijira shi ne kuma ni lallai lallai kamar yadda Allah ba sai musa kuma sala ba da kuma lafawa sai ma ne ce wannan yana da maka girman wannan rana har a wurin larabawa cikin jahiliya kafin a turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan a ranar ashura sun kasance na fihi ka'a suke sa ka'aba dinna kamar yadda sun hadisin Aisha radiyallahu anha take cewa kanu yasumuna ashura qabla an yufrada ramadan su kasance suna azumin ashura kafin a farlanta ramadan kuma wa kana yawman tustaru fihi alka'aba a rana ake sa maka ka'aba gida kaga sun dauki ranar ranar girma ba wani al-imam al-qurtubi yake cewa wannan hadisi na Aisha radiyallahu cewa azumin wannan rana ta ashura kana indahum ma'lum al-mashru'iyyah wal qadr sun san ana yi sannan kuma sun san girman ranar to yana yi wa allahu adam sun jingina ne su ƙurai shawa ke da cin jahiliya A kan abubuwan da suka samu na sauran addinin annabi ibrahim da annabi isma'il alaihi salam domin kowanne yana kokarin danganta kan shi gare su har yahuda ma suna cewa annabi ibrahim ya sani Allah ya kore ma kana ibrahim yahudiyya su ma nasara suna cewa nasari cewa la nasarariyya to na suwaye Allah ce wala in kana halifan muslima ma kana min al-mushrikin da wannan mafi yawancin ayyukan aiki na sai aka danganta shi zuwa ga Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il alaihi salam sai ma da kama da hukuncin azumtar ranar Ashura yaya hukuncin shi yake a farkon musulunci a farkon musulunci ne zama wajibi ne dole dole sauku ashura kana wajiban fi awwal al-amr dole ne kai بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة على الصحيح من قولي أهل العلم akan magana daga cikin maganganu guda biyu dole ne ce magana mafi inganci akan cewa farkon musulunci azumin ashura dole dole saboda me saboda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni kamar da cikin hadisi salama ibn al-aqwa salama wannan sunan namiji qala amara an-nabi sallallahu aslama daga ba ka ce min aslami ba domin farko min aslama ya umarci wani mutum daga kabilar aslam kaga sunan kabila yana da tasiri a kansu ya ce aslam ba Allah ifa ko ta kabila ifa ce gafar Allah laha kai ɗaya kuma usayya kaga daga sakokin asatillaha wa rasuluhu don ka duba duk da cewa kalman hausa ba larabci ba ne amma yana da alaƙa ne da hausa da larabci in ka duba abu jamal wasi ko manya manya za ka samu hawasa sai ka je ka duba menene hawasa ya ce maka tsarafin min al tsarafin tarafin min da ya ka samu Allahu ala ko sunan ya mana tasiri yana ya kasance mai tasiri wannan mutum daga kabilar aslam an azin finnas ka yi shaida cikin mutane shaidan shi ne annaman kana akala falyasun baqiyata yawmi in ma ka ci abinci da safe to kai azumi har zuwa dare daga an yafe maka kenan wa man lam yakun akala falyasum fa inna al-yawma yawma ashura in ma baka ci komai ba to kai azumi dole dole kenan generation na sahabbai su ne suke a ranar ashura kenan azumi to ga kana kana kaunan Allah kana kaunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ba sai kai irin yadda suke yi to amma lokacin da aka fallanta Ramadan a shekara ta biyu sai aka shafe hukuncin ashura sai zama ba dole dole ba ne wa baqiya al-istiba sai zama mustahabi in ka so kai in ka so ka bari amma wala taqi al-amru bi sawmi ashura umarnin da aka yi kawai shekarar farko ne shekara ta biyu kuma sai aka farlanta ne sai aka farlanta azumin ramadan sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya niyya ثم عزم النبي صلى الله عليه وسلم في اخر عمره annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya azama yayi niyya karshen rayuwar shi a shekara ta goma kenan amma kaga da yana yi ko ba yi yana yi a ƙarshen babban falalan da ya ba cikin sahihin muslim hadisin abu qatada al-ansari shine al sai zama shekara biyu Allah zai kakkare maka kurakurai mana kananan kurakurai ke wasu ila an sauri yau mai ashura sannan kuma an tambaya annabi sallah alaihi wasallam daga da azumin ashura ko ga wata sai ce yukaffiru sanata al-madiya Allah da kakkare maka kurakurai shekara da ta wasu kaga ke daga ashura sayyi'at abubuwan da in kai insha Allah Allah zai kankare maka zunubai daga akwai hadisi Usman ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba min muslimin salatu maqtuwa babu musulmin da sallar farilla za ta mai fa yusimu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha sannan ya kyautata alwala da khushu'in sallar tsoron Allah da yake cikin sallar daga kamar mu a suke na nan wayan ka abu nake har ya kasance ana bugu maka da tsamis ko da daban daban kuma kana cin sallah a sai ka rubuta wayan tun da ka san kana da ban wayi Allah kana da ban Allah kuma yana daga cikin sakacin da muke jama'a a gaban Allah ba ku da ba amma a gaban alƙali ba mutum zai damu sosai to me yasa a gaban Allah ba damu ba amma gaban mai martaba ba da sarki mutum zai damu sosai a sai ya tabbatar fa lalle lalle lalle lalle ya kashe wayar shi lalle lalle jama'a masallacin Allah ce dan Allah akwai sadarwa wannan ba sai ba daga samu za a ce dan Allah a cikin bango dan Allah kashe waya jama'a ka samu ina ladan ma ce dan Allah jama'a duka kashe waya ina to ga wannan sakaci ne gaskiya ba musamman ga bango sai ta gama azkar ɗan ta gaba dai ka fita sai ta kunna shi ke nan sai ta dawo insha Allah wala shi ka wannan yana daga cikin ruwan da sai ta kuma ka cika alwalan da khushu'i da ruku illa kana lahu kaffara ba ce sai ta kasance kaffara lima qabla min al-dhunub abubuwan da yi a baya amma sharadin baka yi babban laifi ba wa dalika dahru kullu wannan kuma duk shekara haka yake da idan Allah zai Allah zai daga kankare maka kurakurai to kaga wannan kurakurai ƙanana kenan da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisin Abu Hurairah as-salawatu al-khamsu wal a wannan salloli biyar juma'a zuwa juma'a da zuwa Allah yana baka afka cikin babban laifi ba to kaga matukan baka yi babban laifi ba sai nuna kenan ana kankare maka ne kanana kanana insha Allah

falala ta biyu ibn abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kirdadan yin azumin ashura kuma yake cewa ma alimtu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam saba yawma yaqulu faqahu ala al-ayyam illa hadhihi bai taba sanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumin wata rana ba kuma yana neman kallon wannan rana fiye da rana ashura wala shahran illa hadha ash-shahr ya ramadan da nake cewa kuma watanni gaba ɗaya babu fiye da mai fiye da azumin ramadan to ga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana neman falalar rana to ga kai alaihi salam da hanyar da Allah ya tsayar da mu'mine kuma ya halakar da kafirai kaga suna sa ‘ya'yansu ma su yi azumin rana suna sa ‘ya'yansu su yi azumin rana kaga yana ma maka cewa kenan generation na sahabbai a ranar ashura mai suke yi kenan azumi to kaga wanda aka samu ba sa azumi kenan ba sa kwaikwayo labin nabi sallallahu alaihi wasallam wala bi sahaba Ba fi sahihayn an rubayyi binti mu'awi ya ba cin sahih bukhari da sahih muslim wanda ba da ya ba da numban a anan hadisi na 1800 sai sai muslim kuma na dubu biyu da ɗari bakwai da ashirin da biyar daga hadithin abubai bin mu'awiyar da rubai binti mu'awiyah mace ce wa nadhhabu lokacin sahabbai radiyallahu anhu sun kasance suna yi domin ne hikiman azumin ashura ya tabbata da yakin hadisi ibn abbas da karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu yahuda suna yin kuma tambaye su wani azumi ne suka ce ai wannan rana ce babba rana ce da Allah ya tsira da bani isra'ila daga babban fajiri kafiri mushawishi mujrimi fasiki azzalimi duka wannan karama da zuwa ga shi sai annabi sallallahu alaihi sai ke cewa turai ne na cancanta da annabi Musa ke yi fasama a amara siyari ya yi azumin kuma ya umarni to kaga hikiman babba shi ne ne. godiya ga Allah a kan Allah ya wa bawon shi nasara an nasara abduhu wa rasulahu Musa alaihi salatu wassalam ala kawai babban hikiman shi ne. hikima ta biyu wata asiyan bi nabiyina sallallahu alaihi wasallam fi siyamihi bi hada yau sannan kuma hadin zubai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen azumi idan Allah ya kai mu shekara ta gaba za mu azumin tara ga wata ibn abbas yace fa lam yasil amul muqbil hatta tufi rasulullah sallallahu alaihi wasallam shekara ta gaba ko wata zo har sai Allah ya kai mu da kira mun za a ana shi ajali yana kusa ke yayi azumin ashura kaga daga al-muharram sai safar shi ajalin yana cikin bil-awwal wannan imamu shafi'i da da ahmad da ishaq sallallahu alaihi wasallam ya gumi sai ka cika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake menene hikiman azumin ranar tara ga wata ne al-imamu nawawi ke cewa malamai sun ambata hikimomi daban-daban amma mafi inganci mafi rinjaye a ciki shine ne shine na farkon da malai ka kawo mana al-muradu minhu abin da aka hada ka yi azumin ranar juma'a kawai sai dai kai alhamis da juma'a ko kuma juma'a da asabar wasu kuma sun ce a ihtiyati ne in ya kasance mun yi kuskuren kirgen in mun yi kuskuren kirge to kaga yana yawa ka yi azumin tara goma sha ɗaya to sha Allah dai ka dace da ranar asabar amma dai mafi inganci shine kawai mu fara fatuwa kitab wannan shekul Wanda daga cikin hadithan ya ce da in ishtu ila qabilin la asuman nan tasi'a to kaga saboda mai dake saba ba hadita ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala shi ma inda yake fada a ƙarshen wannan hadithi la yubaqitu ila qabilin la asuman nan tasi'a ce ma hamma bihi min sawmi tasi' abinda annabi sallallahu alaihi wasallam batu da shi yayi a ranar tara ga wata za a ɗauki fassarar shi ne akan me Allah ya tasiru alaihi baya so ya takaita akan azumin goma kawai bal yurifu ila al-yawm al-ashir yana so ya hada tara da goma ko kuma zai ma ihtiyati ne imma ya kasance mai kusuran watan to mutum ya dace ne da ɗaya daga cikin lillah wa imma mukhalafatu lil yahudi wal nasara sai yin muhadari shi wa huwa al-arjih wallahu a'lam kaga dai babban hikiman azumin tasu'a shi saba mawa a saba bai gudawa sai mana ya ce ce mana yaya martaban azumin ashura yake mana ya ka mana maganganu kuma haka akwai maganar ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala cikin zabul ma'at yace maratibu sawmi thalathatun akwai martaba ne har guda akmaluha an yusama qablahu yawmun wa ba'dahu yawmun mafifici shine kafin asura da kuma bayan ashura to kaga kana da asura? kafin ashura tara kenan sannan ita ashuran goma sannan bayan ashura sha ɗaya ne daga sai kai azumin tara da goma da sha ɗaya wannan martaban farko ke wa yali zalika al-yusama at-tasi'a wal 'ashir na biyu al-yusama at-tasi' wal 'ashir ne yace al-yusama daga tabnil al-majhul zai zama at-tasi' wal 'ashir na biyu shine kai azumin tara da goma wa alaihi aktharul ahadith kuma mafi yawancin hadisi akan haka suka zo a to sai na ce a mutum da mafi yawancin hadisi akan haka suka zo to sai zama shine mafi bici ke shi ta wancan bai ce wa yi mafi yawancin hadisi ba kawai ya ce maka haka dai za ka yi kuma hadisin da zai kawo maka malamai suka ce bai inganta ba To sai zama abin da yafi mafi yawanci kuma fi inganci shine mafi bici ke wai ni dalika ifradul ashir wahdahu bis-sawab na biyu kuma shi ne na uku kai shi ne mutum ya kade ta ranar goma ga da wannan kenan martaban tara goma sha ɗaya ba suka ce wannan din shi ma malam da ya rubuta littafin suleiman ibu jasir ibn abdulkarim al-jasir shi ma kama yana kan magana ibu al-qayyim shi abin da sa ya ce shi ne mafifici domin ruwayar da ta zo sumu yawman qablahu wa man ba'dahu ku yi azumi kafin ashura da kuma bayan ashura don ka duba malam sai ke cewa wannan ya zo daga wurin ibn abbas amma wala yasihu marfu'an hadisi bai inganta ba da rage mako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasahihu anhu qawluhu bi aw aw ya zo daga wurin ibn abbas kafin asura ko kuma bayan asura ka zaɓi dai wanda kake gani ka ga dalilin ba dalili ba ne tun da yanzu da aure ba wa sannan kuma shi yake cewa eh annan ladhi yasumu al-ayyama talata in kai azumin kwana uku kad yakunu kasama iddata ayyamin min shahri la muharram ai ka kai azumi da yawa eh to inda ranar ɗaya ba da biyu da uku da hudu da biyar da shida na bi ka yawa ko ban bi ka ba na bi ka yawa to ba sai lalle a ce ranar tara goma sha ɗaya ba ke inda yawa ake nufi wanda zai fara tun daga ranar ɗaya har yi goma har yi ashirin kai kuma kayan kwana ku wanne ne ku samun lada ke da ya duka samun lada da shi ma wannan ba wani kawai bane mai wasu wasu fi yi min afdali siyami ba da shari'a ba to kaga dai in ka fara daga tara goma sha ɗaya sha Allah ta da suke ranar goma da domin ce yana yawa ya samun bambancin ganin wata in an samu bambancin ganin wata to sai ka yi ta harbi ke da sai ka yi ta gara martaba ta biyu shi ne ka azumin tara da goma tun da annon sallar sai ce da in baƙi fi da ƙabilin ne da tasiya sannan sai na goma kuma na ƙarshe na uku kenan shi ne ka azumin goma ga wata saboda hadisan da suka zo da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce goma sahabbai ba suna azumi goma sai dai malamai sun bibita kai da tara da ka saba mai juna ba to mafi yawancin alamar da aka samu akwai sunna kishiyar bid'a sunna bid'a sunna bid'a to sunnan dai shine abin da malai gabatar maka kai azumi to bid'a ashura wayansu bidiyoyi a cikin wannan wata na ashura yace yana daga cikin abin da zaka lura akwai al'adu da bidiyoyi a taqlidiyyah al-mawruza wanda aka koyo su kuma aka gado su tun dadewa wallati da asla laha fi shar'in al-hanif fi yawm al-ashura wanda ba su da asali a cikin wannan rana ta ashura ba su da asali a cikin addinin al-hanif wanda ya bude maka addini qala shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah wa amma sa'irul yace sauran al'amara yanzu da ana ta gaya maka azumi azumi azumi azumi banda azumi ne ba gaya maka wani abu ko ko abin da aka faɗa banda azumi banda sauran banda azumi mislu tikhali ma'alim khalid anil 'ada misali ayi abincin da ba saba yi a gidanka ba ayi abincin da ba saba yi ba dake imma ruhun imma ghayru imma hasi kuma ba shinkafa ne wa'azi ko a zai za a sake rana azumara aw fi ibadatin muhtassara ko a ce na wata ibada ta kabainiya ka salatin muhtassatin bihi a ce za a yi wata sallah ta ashura aw qasdin dhabhi ko a ce za a yanka za ka yanka kaza ko akuya ko rago ko sa aw intiqali naman layya an koye sai ranar ashura da bihin a yi da a abinci da wannan duka wannan ba su da bada bidiya awai iktihar ko kuma ce a ranar asura mutum zai sanya tozani awai ikhtibar ko kuma mata za su yi lalle awai iktisar ko kuma za a yi wanka وأما سائر الأمور مثل اتخاذ طعام خارج عن العادة أي أبو سنة باشياء كسابي أجل كبا كوكما تجديد لباس أو توسيع نفقة هو يلوى تاوان دعكي تيوى أي ما يكي تيوى فهذا من البدع المنكرة wannan suna cin bidiyoyi abin kyara to kaga musamman za ka ce kai dan izara ne izaratul bid'a to kaga irin shi ya kamata ka rubuta domin ka kana dogewa lalle lalle sai an yi sai mu maka suna izalatu sunna wa iqamatu bid'a kusan da sunna da kuma mayar da bid'a bin wata to kaga bai kamata ba kuma musamman manyan malaman musulunci kaga kana cewa shehul islam ibnu taymiya wannan indai a bangaren ahlus sunna ne ahlus sunnan duniya suna kire shi yayin shi yana cewa wannan bid'a kuma yake cewa allati lam yasunnaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah bai sunnanta haka ba wala khulafa'u ar-rashidun Abubakar bai ce ba Umar Uthman Ali radiyallahu anhu wala istahabba ahadun min a'immatil muslimin ba wani imami shugaba daga cikin shugabannin musulmi da ya ce musahabi sai ce la malikum imam malik da aka ce a nan malikiya bai ce ba wala sabawi imam sabawi da imam malik ibn sa'ad أبو حنيفة إمام الأوزاعي إمام الشافعي أحمد بن محمد إسحاق بن راهوية يجي da sauran malamai da suke sauyi wayannan malamai ba wani malamin ya ce musahabi kuma kenan tunda ba musahabi bane shikenan sai ka yarwata duk ko yaushe lokacin da Allah ya yarwata maka domin da zaka